bahati Ali shirki والتعطيل في wal على التوحيد والإثبات بتنقيص rasuli. wannan wani kashi ne fi bahati Ali shirki ina maganan kan ƙaryan mushrikai mana ko a ce mai agen mushrikai wata atili da yan ta'atili fi ramihim ala tauhidi wajen inda suke jifan yan tauhidi wal isbati da tabbatar da a ainihin sunayen Allah bisan kisir rasuli da na kasamansan Allah ai ashe wannan abu ya daɗe ku yanzu duk abin da ke maka sai ce ahlus suna suna nakasa annabi suna rage daraja annabi daga nan jahilan kara ba sa san annabi ma gaba ɗaya to wannan kaga ai ƙarya ce su ne ba sa san annabi suke jifan masu san annabi da aikinsu da ɗanare ne sai ai jikin izara ba sa san annabi ba sa salati ga annabi wata rana muna zaune da muna tsaye da wani abokinmu kawai sai da amin da ya tashi na yan na alhamdulillah na hamaduhu mana na sa'iluhu wa wasalli wa usallima ala rasulillah sai kama baki ce ha a sai dan zara na salati shi iya sanin sa babba ne fa shi an ce musu ba sa salati ga annabi suna son Allah ba sa san annabi sharri to nan shine kusan irin mai kama da babin an yi wannan abu tuni faslun fi bahati a halin shirki bahati eh bahati kaje ku abubakar ba a kalama wata atili su ma nau'in halin shirki ne fi a halin tauhidi daga halin sunna wal bi bima za yarmunahum بتنقيس الرسول سوى صنع رج درجة النبي قالوا تنقفتم رسول الله وعجبا بهذا البغي والبهتان عزلوه أن يحتج قط بقوله في العلم بالله العظيم الشان هزلوا كلام الله ثم رسوله عن ذاك عذلا ليس ذا كتما جعلوا حقيقته وظاهره هو الكفر الصريح البين المطلق قالوا وظاهره هو التشبيه والتجسيم حاشا ظاهر القرآن من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان فهو المشبه والممثل والمجسم قابد الأوثان للرحمن تالله قد مسخت عقولكم فليس وراءها قد من نقصان ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم يا فرقة البهتان وجعلتم التنقيس عين وفاقه إذ لم يوافق ذاك رأي فلان نعم بشي هكاكو mun tafi kyanta mu kai shi baya can za ku fara so irin wancan ƙalun kenan kamar fatal kiyasu ƙalu su yan bidiya suka ce ta na kastum rasulallah kun rage daraja annabi wa ajaban li hadal bagai shi ajabi wannan zalunci wani ne da wannan ƙaryar mu da muka ce a bi annabi mu muka rage annabi ko ku da kuka ce ba za a aiki da wannan manzon Allah ba kuka da annabi ba ku ji tambayan ba su ne go su kenan suka ce an mona kasa daraja na ke shaki abun maki wannan karya ta kai karya mu da muka ce ba mu yadda ba sai maganan Allah ba mu yadda ba sai maganan manzon Allah azaluhu an yahtajja qattu bi qawlihi su an bid'an ainihin sun ɗauke annabi gefe ba za a yi hujjar da maganan shi ba in an ce annabi ya ce Allah na sama su ce a subhanallah malamai sun ce ina ko ana kaga sun ki hujja da maganan annabi wanda ya ki hujja da maganan annabi ai shine na kasashe cikakke mai son annabi wanda ya ce a yi magana da magana hujja da maganan annabi to su azaluhu an da qattu da qawlihi fil ilmi billahi wajen sanin Allah al-azim shani kalam Allah thumma rasulihi sun ce fadda zancen Allah sannan sun bar maganan manzon Allah Allah ya ce ar-rahmanu على العرش استوى سكت لا لا لا لا استوى معناه استوى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك سكت جاء امر ربك اخوي مضافا ده كثير وجاء ملك ربك هذا اظل قول الله كلام الله ثم رسوله an daka asalan nesatarwa laifin ba kiman ba boyayye ba ne ba ba ma waye suka yi ba asalan ne suka yi ja'alu haqiqatahu wa zahirahu huwal kufur sarihil bayyinal botolan suka sanya haqiqatahu haƙiƙanin alqur'ani da maganar manzon Allah wa zahirahu zahirin qur'ani da zahirin maganar manzon Allah wal kufur ne ka kafirci ko tunda sun ce wanda yake Allah na sama ya jikinta Allah wanda ya jikinta Allah ya kafirta kenan wanda yake Allah na sama ya kafirta to wa yake Allah na sama Allah ne kansa haka nan Allah kafirci zo da shi manzon Allah ne yake Allah na sama kenan shi ma ya jikinta Allah in ya jikinta Allah ya kafirta ko ya magana manzon Allah magana Allah ita ce zallan kafirci subhanallah ja'alu haqi katahu wa zahirahu huwa al-kufra sariha al-bayyin al-butlan قالوا huwa هو التشبيه والتشبيه تسليمها شباهر القرآن قالوا سكتي فاشن سنجايا وفاشن سو سكتي وظاهره هو التشبيه ظاهر القرآن أي تشبيه ظاهر مدن منظر الله أي تشبيه والتجسيم وده جكن تاوى حاشا ظاهر القرآن الله كي ظاهر القرآن يا ذا ما هكذا من قال في الرحمن ما دلت عليه حقيقة الأخبار والفرقان وني إيه. إيه. ظاهر كتي ظاهر القرآن يظن كتي الرحمن على العرش استوى ظاهر المغرب Allah sai suka ce to faɗin haka kafirci ne kaga sun ce zahirin ƙur'ani kafirci ne wata jikin jikintawa ne kafin sun ce ai mun karanta da kai aure da dama kuma kama sani kafin haka zuwa cewa duk wanda yake Allah na sama sai ya suka ta Allah da jiki to wanda ko duki ya siffata Allah da jiki kafiri ne kenan Allah ke yi kenan din kenan din bai da daɗin faɗi to saboda haka nan wa'annan mutanen sun shiga gaba shi kenan ya fito fili yau man kana fir rahmani sai duk wanda ya faɗi akan Allah ma dallat alaihi haqiqatul akhbari abun da hakikanin labari ya yi nuni a kansa walfar furqani eh, ai an gane ma'ana kaga suna cewa ahlus sunna man duk mutumin da ce yi magana a kan Allah madal ani ko kuma man qala duk wanda ce ya faɗi madalat alaihi haqiqatul akhbari abinda haƙiƙanin labari ya tabbatar da shi walfar furqani da ƙwar'ani kasan dai labarin nan hadisi duk wanda ya faɗi abubuwan da ainihin hakikanin ƙura'ani la hadisi ke kai da hakikanin abu da ƙura'ani ke kai ainihin wannan mutum ainihin sun rahama ne akan Allah to baiti na biyu fa huwal mushabbihu wal mumassil wal mujassim mu'abidul awsan bil rahmani aka ga wannan maganar sa ne muka ce duk wanda ya faɗi zahirin ƙur'ani da zahirin hadisi akan Allah akan mai rahama fa huwa al-mushabbih wannan ya tsananta Allah ko ra'ayin su wal mumathil ya mishanta Allah sai wannan mutum shine al-mujassim su wa'annan abidul Ausani ne bautan gumaka ba rahamanu ba mai rahama ba a kaga sun ba wanda ya bi alqur'ani to guma ka ke bauta haka nan sai an eh, eh. su suka fi ban da menene ayin eh, cece duk wanda ya bi alqur'ani ya zama mushabbi suna halu sunna mushabbai ne sai muka ce musu ta ai wannan Allah ne ya waɗi kenan Allah ma mushabbihi ne ai magana fili take ko. ai malam ya sarƙa su dole su jawo shi littafin nan ya dace an zubar da san littafin nan da ke kila shi ya sa shi na malaman nan suna karanta kan karanta su kaga eh, Nasiru Sa'adi ya karanta shi da jama'a kaga Usaimin ya karanta shi da jama'a harras ya karanta shi ga jama'a fauzan ya karanta shi a jama'a ko ne ta faɗe shi da wancan wanda su ba a kawo shi a ciki ba alosi ko Yan shi ma ya karanta shi a jama'a yanzu ne ma nake ta tunani zan ka nemo shi tunda zan nemo shi a losin a daban inda don ba a rasa littafin kaga littafin na da muhimmanci kuma an ka kalli abin da ke ciki gaskiya ya rugurguza biya kuma ya musu tsirara gobe wani mutum sun yi maka Allah baya sama wanda kallo kake masa ko a sai ka gan shi wani jihamu jihamu sai kai a sai kai jihamu ne ko littafi kake karatu kaga ina raddi Allah baya sama za ka ce wannan jamanci ne mun san ka eh fauzan eh ah fauzan ah, eh fauzan na dare amma usaimin ne ya mutu mu dai ba mu ji labarin mutuwarsa ba amma dai ya tsohon shi ma yake tallahi kad musiqat uqulukum falai sawara a ha za ka aha zakatu min nuqsani annan maganan ahlus sunna zai kai wallahi an shafe muku kokali wallahi eh wallahi an shafe muku kokali ba da haka ba yadda za ku ce wanda eh, eh, ya yi aiki da ƙur'ani da sunan manzan Allah ba yadda za ku ce masa mushabbiki eh? ka ce masa mai bautan gumaka ba don an goge muku kokwale ba wanda ya aiki da zahirin alƙur'ani da zahirin sunna ku ce musu shine mai bautan gumaka la'aisha ya muku kokwale تالله قد مسخر غلقه فليس وراء هذا قط فليس عينه من كفران باب وتنكفر وراء هذا قط وانا اياكة انت كافي كنا اياكة تي باية كنا ورميتم حزب الرسول وجنده بمصابكم ya firqatal buhutani baramaitum hizbar rasuli kun jefi rundunan manzon Allah rundunan manzon Allah su ne masu aiki da zahirin Qur'ani da zahirin hadisin manzon Allah wa jundahu hizba jundahu dutse ne bi musabikun da musabikun da masifin da ku ne ko kafirta ya firkatal bauta ne magananka suke musifan da suke cike suka jefawa su ne suka aikata kafirce suka ɗauki kafirce suka jefi na da shi wajen altumu san kisa aina shi إذ لم يوافق ذاك رأي فلان وجعلتم kuka وقد na kafa aina wasaƙihi asalin dacewa da annabi duk wanda ya bi annabi a sarari ku masa kafashe ne sai ka ji maganar ma wai me suke so su ce ma ne shi yadda kake gani ina haka sun sanya ainihin na kafa asalinta shi ne ka bi annabi shi ne ka fi maganan annabi shi ne ka bi maganan Allah shi ne asalin na kafa yadda lam yi wafe da bai dace da zaka ra'aya fulani bai daidai da ra'ayin wane ba waye jamu nan aka ce an haƙura ko